Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro tare da ni, Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, gwamnatin Najeriya ta yi gargadin cewa jihohi talatin na ƙasar na fuskantar barazanar ambaliyar ruwa yayin da daminar bana ta soma. Kowaɗanne matakai ya kamata mahukunta su ɗoka domin tunƙarar wannan gagarumin ƙalubale da ake cin karo da shi kusan kowace damina? Ko akwai wasu matakai na rigakafi da ya kamata jama'a su ɗauka kafin saukar daminar? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah. sashen hausa na gidan radio faransa international sunana kongo mamela adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departement ɗin gure da farko yana muku fata alkhairi tona galgadi da gwamnatin tarayyar najeriya ta yana game da za a fuskanci ambaliyar ruwa daga wasu jihohi daga cikin kasan kenan to muna fatan allah ya kawo mana damana mai albarka kuma muna kira ga al'umma ya kamata a ringa kiyaye dokoki da mahukunta suke ayyanawa game da wasu magudanan ruwa da sauransu dai a ringa kiyayewa fatan mu dai Allah ya bamu damana mai albarka a kasashen mu na Afirka baki daya ma da ma duniya baki daya suna na hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin kun jihar yoban tarayyar najeriya to kamar dai yadda mun ji hukumomi a najeriya sun sanar da cewa kusan jihohi talatin za su iya fuskantar wannan ambaliya na ruwa duk da dai muna ikirarin Allah ya kawo mana sauki to Allah dai ya kawo mana sauki din to amma dai akwai buƙatar gaskiya su hukumomi saboda sun san hanyoyin da ya dace min akwai masana wa'idda suka yi bincike tun a wancan lokacin da aka ce an samu wannan iftila'i na ambaliyar ruwa a nan jihar Borno ai masana sun faɗa dalilin da yasa hakan kuma sun faɗi matakan da idan aka bi su aka ɗauka to insha Allah za a kawo ƙarshen dukkanin wani al'amari ɗin wanda za a iya faruwa nan gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio Faransa sunana Yunus Tanko daga nan bani in baka a karamar hukuma a gura a cikin jihar Niger. Radio Faransa fatan alheri a ma'aikatan ku baki daya. To harsashi da ainihin masana suka yi na samun ambaliyar ruwa a jihohi talatin a Najeriya wanda hakan ya kai ga ainihin shugaban ƙasar Najeriya ya gargadi ainihin waɗanda ke zaune a bakin tafkuna da sauransu. To wannan yana da kyau. kuma duk abin da zai fito ga hannun Allah to gaskiya maganin shi addu'a amma duk wani dan adam ba zai iya kawo wani kariya a akan hakan ba muna kira ga jama'a yana da kyau su yi rigakafi ko su kauce ma wayannan wuraren ko su ɗauki matakin kariya muna fatan allah ubangiji sa wannan hasashe ya zama ƙarya don gudun abin da zai kai ya dawo da fatan allah ubangiji ya kawo mana zaman lafiya ya ba mu damina mai albarka gidan rediyo yan rafi hausa to da farko suna na lawal bin hambali mk dan sulba a tarayyar najeriya gwaran yi lokal sokoto yan rafi mu ne muku fatan alkhairi kuma ne muku fatan allah ya kara basira da nisan kwana a dangane da hasashen ambaliya da ake a wasu sassa na arewacin najeriya to ubangiji allah ya kare mu daga wannan hasashe kuma allah ya sa hakan bata faru ba kuma idan hakan din ta faru to ubangiji allah ya mai muna da abu mafi zama alkhairi amin kuma bayan haka muna roƙon ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen yan bindigar waɗanda suka fitini al'ummomin jihohin sokoto zamfara kebbi neja katsina kaduna da dukkanin sauran jihohin da ke fama da matsalar tsaro tun da dama allah bai yi alkawalin taimaka ma azzalin bai ba ya allah ka kawo mana karshen su ra'ayi daga lawal bin hambali mk dan sulba sashen hausa na gidan rediyon faransa international kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar afirka babu shakka matakin wannan hasashen da an kai akalla jiha talatin za ta samu matsalar ambaliyar ruwa a ƙasar mu nigeria hakika abin tashin hankali ne matuƙa saboda haka ina kira ga mahukunta musamman waɗanda abin ya shafa waɗanda ke da alhaki da kare muhalli ya kamata a ce sun tashi tsaye domin dakile irin wayannan barazanar ambaliyar ruwa baya ga haka ya kamata a ce tun farko idan mutum zai sai hilin gini to ya san fegin nan ba sama hanyar ruwa ya sai shi ba baya ga haka akwai waɗanda ba sama hanyar ruwa ba sai su yi gine-gine na son kai saboda ba mahukunta na goro to hakika wannan abin shine ke kawo matsalolin ambaliyar ruwa musamman a kasashen afirka baki daya saboda haka muna addu'ar allah ya nuna mana wannan damana ta zo lafiya ta kare lafiya babu wanda ya samu asarar rayuka domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafi mana facebook a arafai hausa bari mu je ga ra'ayi na gaba radio da farko suna na malam kabiru da kenan maradi maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na afirka reshen jihar maraɗi to alhamdulillahi wannan damana da ta fara a najeriya har a ake ganin ambaliya ake ganin jihohin da idan ruwa ya sabuka akwai ambaliya kenan na farko dai ni abin da nake kira su talakawan duk wanda ya san hanyar ruwa ce ta inda ruwa za ya wucewa ne ya zo ya yi gini ko ya yi shago ko ya kawa sansanin shi to abin nan ya kamata kan shi ne ya ɗauke kayan shi kamun damana ta zo ba sai an zo ba ruwa ya canye maka gida ya canye maka iyali ya canye maka dukiya ka koma kana ciya kuma gwamnati ya maka wani abu. kun sashen Hausa na Barka barkamu da yau kuna tare da Tijani Kaka Adam wanda aka yi sani da suna Teka dan gegi mai malamin makarantar firamare ina muku magana daga nan Bulharde cikin gundumar Ingurti jihar Difa a jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah damana dai ya kawo kai kuma ruwa ko bayan shekara dubu ne in ya dawo hanyarsa da ya saba nan ke bi kuma da alamun yanda ake tafka zafi a bana to gaskiya akwai alamun ruwa don haka muna kira ga gwamnatin najeriya ta yi sauri ta tashi ta hubbasa ta kawo ma talakawa wannan taimako tun kahin ruwan nan ya sauka ya musu banna a yi sauri amma tufkan hancin tun wankin fula ya kai e, talakawa dare allah ya kawo kwanciyar hankali cikin mu nijar da kasashen as da ma afirka baki daya kuna magana da hashim hassan yana kiran kuna daga nan garin tsamama abala filinge ija tilibiri a jamhuriyar niger dangane da hasashen yanayi da masu hasashen yanayi sun ka ce wannan shekara akwai ambaliyar ruwa a wajen jiha talatin a cikin najeriya to abin da ya kamata hukuma a ce sun ɗauka a yi sababbin magudanan ruwa wadatattu a yi su isasshi ko wani waje inda an ka ce akwai wannan ambaliyar ruwa a samu sababbin magudanan ruwa a yi tsofaffi kuma a gyara su to ni a ji an kai haka ana samun sauƙin wannan ambaliyar ruwa allah dai ya sa Da mana ta zo muna lahiya ta wuce lahiya radio faransa na muku fata alheri yan radio faransa mai magana lawal manchester kan ba jihar kebbi tarayyar najeriya gargaɗin gwamnatin tarayyar najeriya na cewa a bana za a fuskanci ambaliyar ruwan sama a jihohi talatin na najeriya wannan abin ban tsoro ne don haka muna kira da gwamnatin tarayyar najeriya da ta ɗauki mataki na gaggawa na tilastawa al'umma waɗanda wannan aka tabbatar da cewa wannan abin zai faru gare su na su bar wannan wuraren da suke ko kuma ita kanta gwamnati ta rika kwashe mutane tana nema musu muhalli na zama kamin wannan abin ya faru idan wannan abin ya faru ya kare don mai koma matsugunin shi kuma matsugunin shi sannan su kuma al'umma su ɗauki mataki na gyaran kwalbatoci waɗanda ke shigowa da ruwa daga daji a gyaggyara mutanen unguwanni su gyara mutanen gari kuma a taru a gyara. Alfredo faransa sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar kebbin Najeriya. To Allah dai ya sa kada mafalki ya zama gaskiya. Kuma kai malam Bahaushe kada ka ce ai ƙarya ne ba a komai, a'a ba a komai ita ta halaka Bahaushe. Kuma hukun kaya ya fi banci giya. Hasashen da wasu masana suka yi na cewa za a yi ambaliyar ruwa a wasu sassa na Najeriya. To abin da muke addu'a ko da abin ya tabbata Allah sa abin ya zo da sauki. Kuma komi yayi yawa ya ɓaci. idan ruwa sun kai yawa sai su zama musiba idan kuma sun kai karamci sai ya zan wahala da ƙarshe masu hikima sun ce wanda ya gida